talata takwas ga watan sha'ban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara bakwai, wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta da da ashirin shida. wannan shine majalisinmu na biyu a cikin majalis na karatun wannan littafi kitabu asrarus sawm daga cikin littafin mau'izatul mu'minin na Al'imamu Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata mun yi magana dangane da abin da ya shafi mawallafin littafin al'imam Muhammad Jamaluddin Alƙasimi da kaɗan daga cikin abin da ya shafi rayuwar shi, sannan mun fara karatu a cikin kitabu Asraru Saum, inda malam ya fara yi mana bayani dangane da falalar ibadar azumi ɗin. Ah, mun kwana a gabar da ya kawo mana bayani cewa azumi shine rabin haƙuri sannan kuma ya kawo mana faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana bawa masu haƙuri sakamako ba tare da lissafi ba inda ya faɗa mana cewa shi azumi ladan shi da kuma sakamakon da ake bayarwa ya fita daga tsari na lissafi ba a maganar lissafi na adadi a wurin sakamakon da ake bayarwa dangane da ibadar azumi eh, za mu tashi inda malam ya ce wa huwa mawdudun ko lissa'imi na'am yace wa huwa maw'udun bi liqa'i Allah ta'ala fi jaza'i Shi mai azumi an yi mai alƙawari na haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala domin samun sakamakon azumin shi akwai wani alƙawari da aka yi mai na musamman na haɗuwa da Allah domin a wannan alƙawarin ne za a ba shi sakamakon abin da ya yi na ibadar azumi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lis-sa'imi farhatani mai azumi duk wanda yayi azumi to yana da farin ciki guda biyu akwai wasu farin ciki guda biyu da za su tabbata a gare shi farin ciki na farko manzon Allah ya ce farhatun inda ifarihi farin ciki da zai yi a lokacin da zai yi buɗe baki farin cikin da mutum yake ji a zuciyar shi lokacin buɗe baki idan ya kai azumi Allah ya ɗora ma farilla kuma Allah ya taimake ka yanzu gashi ka sauke wannan farillar da Allah ya ɗora maka wannan akwai abin farin ciki a ciki ko babu akwai farin ciki da mutum zai ji cewa ga wata farilla ta Allah kuma Allah ya ba shi iko akwai wasu ire-iren shi da yawa waɗanda ba su iya yin wannan ibadar a wannan ranar ba shi kuma gashi ya yi har ya kawo ƙarshen inda ake ajiye wannan ibadar shi ne lokacin buɗe baki wannan zai sa ya ji farin ciki a zuciyarshi farin ciki na biyu shi ne farin cikin da zai ji cewa yana sha'awar cin abinci yana sha'awar shan abin sha kishi ya wuni da kishi yanzu kuma ga shi Allah ya halatta mai ya ci ya sha a wannan lokacin wannan shi ma abin farin ciki ne wanda mutum zai ji daɗi a wannan lokacin da haka nau'in farin ciki da mutum yake da su a lokacin buɗe baki suna da yawa farin cikin sauke ibada farin cikin abin da yake bukata tsawon wuni an hana shi yanzu an ba shi dama ya yi daga wannan zai faranta mai rai daga akwai nau'o'i na farin ciki da yawa banda waɗannan wanda mutum yake ji a lokacin buɗe baki kana zaune kana jiran a kira sallah kawai ka ji an fara kiran sallah a wannan lokacin za ka ji yadda zuciyarka za ta yi wani daɗi zuciyarka za ta yi fari za ka ji daɗin wannan kiran sallar sama da jin daɗin kiran sallah da kake yi idan ba azumi kake yi ba daɗin da za ka ji in an kira sallan magariba a lokacin ya fi daɗin da kake ji in ba azumi kake yi ba duka wannan nau'i ne na farin ciki da Allah yake sawa a zuciyar mai azumi shine farin ciki na farko wanda zaka yi a duniya saboda a lokacin buɗe baki shine farhatun inda fitrihi ko inda iftarihi farin ciki a lokacin da mutum zai yi buɗe baki sai na biyu wa farhatun inda liqa'i rabbih farin ciki na biyu shine farin cikin da mutum zai yi lokacin da zai haɗu da Allah ranar haɗuwa da Allah akwai farin ciki na wannan azumin da kai banda farin ciki na buɗe baki akwai farin cikin haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala. ka haɗu da Allah a cikin ibadar da ka bauta ma Allah da ita akwai azumi wannan zai faranta ma mutum rai ka haɗu da Allah kaga tarin sakamakon da Allah yake ba masu azumi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ghairi hisab wannan zai faranta ma mutum rai haka ka haɗu da Allah a ce ga wata ƙofa ta musamman an buɗe a aljanna ba wanda zai shige ta sai masu azumi wannan zai faranta ma mai azumi rai daga abubuwan farin ciki da mai azumi zai samu ranar haɗuwa da Allah to su ma ba su da iyaka da haka din mai azumi manzon Allah ya ce yana da waɗannan nau'o'in farin ciki guda biyu farin ciki na duniya lokacin buɗe baki da farin ciki na lahira lokacin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Waƙila wannan hadisin kamar yadda malamin ya kawo shi a nan hadisi ne wanda yake tabbatacce ingantacce wanda imamul bukhari da muslim sun fitar da shi waƙila fi ƙaunihi ta'ala فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون yace waɗansu malamai sun ce dangane da tafsirin wannan ayar Allah ya yi bayani akan bayan Allah na ƙwarai da irin ayyukan ibada da suke yi a cikin suratun sajada sai Allah ya ce fala ta'alamu nafsun ma babu wani rai wanda ya san abin da Allah ya ɓoye musu ya musu tattali ya ɓoye musu min ƙurrati a'yun na daga abubuwa da suke sa sanyi ido wanda za su faranta ran mutum to babu wani rai da ya san irin wannan tattalin da Allah ya yi musu wanda idan sun gani zai faranta musu zuciya zai sanyaya musu idanu Allah ya ce da za'an an musu wannan tattalin ne sakamako bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa sai malam ya ce to waɗansu malamai sun ce menene abin da suka kasance suna aikatawa ɗin kana amaluhum siyam aikin da suke aikatawa din shine azumi da haka saboda wannan ne Allah ya musu tattalin abinda babu wani rai wanda zai iya hararo menene wannan abu sai an je kawai za a ga wannan irin sakamako ne Allah ya tattalar musu da haka wannan sakamakon ya ce a wasu malamai sun ce an tattale shi ne saboda kana amaluhum asiyam saboda aikin da suke yi din aka yi musu wannan tattalin ne azumi li'annahu qala saboda Allah ma da kanshi yana cewa innama yuwaffa na Ajrahun da gairi hisab lallai Allah yana cika ma masu haƙuri sakamakon su ne ba tare da lissafi ba kenan suwaye waye masu haƙurin su ne masu azumi domin babu wata ibada wadda ta kai haƙuri yake takuɗa da ita kamar yadda azumi yake takuɗa da haƙuri da haka ya suka ce to wannan shine ake nufin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab shine fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min a a'yun ba wani rai da ya san abin da Allah ya ɓoye musu ya tattalar musu na abubuwa na sanyaya rai masu sa sanyi ido a ranar alƙiyama saboda aikin da suke aikatawa wanda aikin shi ne azumi sai ce fa yufragu lis-sa'imi uhu ifiragan? haka mai azumi za a rinƙa kwararo mai sakamakon shi ne kwararowa kawai ba tare da irgawa ba in ka ji ana irgawa ɗaya biyu wannan lissafi ake yi amma aka ce kawai a kwararo shi ne kawai a zubo shi zubowa ya ce to haka za a rinka zuba mai lada zubawa wa yujazafu juzafan haka za a rinka kudo lada tun kudowa ba tare da irgawa ba fala ya yadkhulu tahta wahmin wa taqdir daga sakamakon mai azumi baya shiga ƙarƙashin wani wahani ko kuma ƙaddarawa a ce za a iya iyasin shi a ce iyasin shi zai kai kaza ko zai iya kaiwa miliyan kaza ya ce to lissafin azumi baya shiga ƙarƙashin wannan wahamin ba kuma ya shiga ƙarƙashin wannan ƙaddarawar ballantana wani ya iya ƙaddara cewa ga sakamakon da za a samu idan an yi azumi wa in kanat al-ibadatu kullu eh, wa jadirun bi an yakuna kadhalik Bala ya ce, To, kuma azumi ya cancanta ya zama haka, ya cancanci a bashi irin wannan sakamakon. Li'anna sauma inna ma kana lahu, saboda azumi shi wannan na Allah ne, wa musharrifan bin nisbati ilai, kuma ya samu daraja, sai an danganta shi zuwa ga Allah. Allah ya ce, fa'in na huli azumi na wani, to ya samu wannan darajar. ya samu wannan ƙimar haka ya tantanta a ce an ba shi irin wannan sakamakon ga wanda ya aikata shi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu duk da cewa dukkan ibadojin gaba ɗaya din na Allah ne da sallar da hajjin da zakar duka na waye na Allah ne amma duk da haka sai da aka keɓanta azumi Allah ya ce fa innahu li na wani aka ba shi wannan darajar ta musamman aka danganta shi zuwa ga Allah dangantawa ta sharrafawa da kimantawa da darajawa mala yace to an ba shi wannan dangantawan ne an ce Allah ya ce nawa ne lima ana yayi ne saboda wasu ma'anoni guda biyu me yasa aka zaɓi azumi aka ce illa siyam fa innahu li aka ce shi na wani. duk da cewa kowanne nashi ne sai ce saboda ma'anoni guda biyu A ahaduhuma ma'ana ta farko da ya sa Allah ya danganta azumi zuwa gare shi An sauma kaffun watarkun. saboda shi azumi kamewa ne da kuma bari ibadar azumi yi ne shi aiki shi yi ne ko bari bari ne shi azumi gaba ɗaya shi bari ne sallah ba yi ne yi ne ka yi kaza ka yi alwala ka yi kabbara ka yi sujjada ka yi ruku shi kuma azumi ba bari ne kawai kada ka yi kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da aka yace li anna sauma kaffun saboda azumi kamewa ne wa tarkun da bari shi abin da ya kunsa kenan wa huwa fi nafsihi sirrun kuma shi asalin azumin a karan kanshi wani sirri ne azumi sirri ne idan mutum yana sallah an san yayi ko ba a sani ba idan yana azumi fa eh shi kadai ya sani ba wanda ya san mai azumi na gaske Allah ne kadai ya san mai azumi na gaske da wanda ya shiga daki ya ci abinci ya fito ya share baki ya ce yana azumi da wanda bai yi ma dauki niyyar azumin ba ko da a wurin shi shi azumi yake yi amma azumin ma da yi ba saboda ba niyya duka ba wanda ya sani ba wanda zai gane wannan da aka shi karan kanshi azumin sirri ne wannan kuma laisa fihi amalul mushahad babu wani aiki na zahiri da ake gani na azumi ba wani abu da zaka gani a zahiri ka ce ga wani can yana azumi ko akwai shi amma zaka ce ga wani can yana sallah ga wani can yana zakka ga wani can yana hajji duk za a gani amma azumi babu wani abu na ida da za a gani a ce ga wani can yana azumi sannan kuma wa jami'u tsa'ati bi mashhadin min al-khalq sauran ibadoji kuma gaba ɗaya. ana ganin su mutane suna gani idan mutum yana yi za a gan shi yana yi in baya yi ma za a ga baya yi amma banda azumi da mutane suna gani wa mar'an sun akan idan mutane ake yi wasaumu amma shi azini. la yarahu illa Allah azza wa jalla ba ne ganin shi sai Allah mai girma da buwaya Allah kaɗai yake ganin azumi a jikin bawa da haka sirri ne tsakanin bawa da Allah kaɗai. mutum nawa ne zai shiga ɗaki ya ci abinci ya fito ya ci gaba da mu'amalar shi kuma a ce wane ne azumi ne a lissafa shi a masu azumi ya zo ma za a yi buɗe baki a masallaci a aje kayan buɗe baki ya zauna a yi buɗe baki da shi alhalin bai azumi da ka suna nan da yawa fa innahu amalun fil batin domin shi azumi aiki ne na baɗini a cikin zuciya a baɗinin mutum yake ba a zahiri yake ba bisabril mujarrad da tsantsan haƙuri kawai ake yin azumi tsantsar haƙuri ne kawai ga ka a ɗakinka ba kowa ba komai ga ruwa ga abinci ga komai za ka iya ci ka ƙoshi ba wanda zai ganka ba wanda zai ma magana haƙurinka ne kawai da bin Allah ka yi haƙuri ka ba Allah shi ne zai iya tabbatar da kai a matsayin mai azumi. Taka azumi ibada ce ta batsi ne tsantsa wanda a tsantsar haƙuri, tsantsar haƙuri ne yake yin ta, in babu wannan haƙurin babu wannan ibada. Duk wanda zai ji ba zai iya haƙura da ishi ba, ba zai iya haƙura da yunwa ba, ba zai iya haƙura da sha'awar shi ba, sai ya saɓa wannan, ya keta wannan alfarma azumin. ba tare da wani ya sani ba sai Allah kaɗai shi ne ya sani haka wannan abin wannan ma'anar ta farko ta cancanta Allah ya ce fa inna huli azumi na wani saboda ba mai ganin shi sai Allah ba mai sanin mai yi sai Allah wasani ma'ana ta biyu daga cikin ma'anonin da ya sa Allah ya ce azumi na wani annahu qaharun li aduwillahi azza wa jalla shi azumi fin ƙarfi ne da kuma taka maƙiyin Allah fin ƙarfi ne da taka maƙiyin Allah wane ne maƙiyin Allah ɗin shi ne shaiɗan babu wata ibada da take ƙasƙantar da shaiɗan ta wulaƙantar da shi kamar azumi yana ji yana gani yana kallon ka kana kallon shi Allah ya ce ka yi kuma gashi abin da kake so kuma ka ƙi ka yadda ka ba Allah ya yi ya yi da kai kuma ya kasa tun daga fitowa alfijir ɗin nan sai an sharu sai an kira sallah sai rana ta faɗi ka gagare shi shi an ce ya yi yaƙi kai kuma an ce ka yi kayi ka bar yunwarka ka bar kishinka ka bar duk abin da kake bukata saboda bin umarnin Allah shi kuma ya saba ma umarnin Allah daka ba ƙasƙantar da shedan kaman ibadar azumi daka ita wannan ita wannan ibadar ta azumi ƙaharun li aduwillahi azza wa sannan kuma tana takura shi fa inda wasilata shaytani shahawat domin hanyar da shaidan yake shigo ma mutane yana shigo musu ta hanyar sha'awa daga cikin hanyoyin da shaidan yake shigo ma ɗan adam shine me sha'awar shi sha'awar ɗan adam kuma tana zagayawa ne zuwa ga sha'awar ciki da kuma sha'awar al'aura ya ya sha ya biya buƙatar shi ta sha'awa su ne ginshiƙi na sha'awar ɗan adam to azumi ya zo gaba ɗaya waɗannan abubuwan ya kulle su an kulle ƙofar duk da ɗan zai iya shigo wa mutum ta babin sha'awa an dakatar da ita a wannan lokacin wa inna ma taƙwa ita kuma sha'awa dama tana ƙarfi ne bil akli wa shurbi ta hanyar ci da sha gwargwadon yadda mutum ya ƙoshi gwargwadon yadda sha'awar shi take ƙarfi gwargwadon yadda yunwa take a jikin shi gwargwadon yadda sha'awar shi take sauka da haka sha'awa tana ƙarfi ne ta hanyar ci da sha shi kuma babban hanyar shi da yake shigo ma ɗan adam shi ne ta hanyar sha'awa to yanzu kuma an riga an sa ma wannan hanyar an sa mata iyaka an toshe ta ta hanyar da ba zai iya shigar ma mutum ta wannan kofar ba mutum yana cikin yunwa ba ta sha'awa yake ba yana ta abin da zai ci ne ya kori wannan yunwar daga jikin shi da wannan hanyar ta ɗan ta samu matsala ta wannan ɓangaren wa fi qam'i aduwillahi nusratullahi subhanahu to shi kuma hanyar daƙile maƙiyin Allah daƙile maƙiyin Allah shi kuma taimakon Allah ne taimakon Allah ne daƙile maƙiyin Allah muna gane abin da yake tafiya a kai ɗan yana shigo shi azumi daƙile maƙiyin Allah ne da kuma tankwara shi da ƙasƙantar da shi hanyar da yake bi ya shigo ma mutum hanyar sha'awa ce shi kuma azini yana toshe hanyoyin sha'awa na ɗan adam to ƙasƙantar da maƙiyin Allah da wulaƙantar da shi taimakon Allah ne gwargwada yadda kake wulaƙantar da shaiɗan gwargwada yadda kake taimakon Allah shi ne abin da yake nufi a nan wa nasirullahi ta'ala mawqufun ala nusrati lahu shi kuma duk wanda yake taimakon Allah to ya tsayu akan cewa Allah zai taimake shi gwargwadon yadda kake taimakon Allah gwargwadon yadda zaka samu taimako daga wurin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum Allah ya in kun taimaki Allah to Allah zai taimake ku kuma Allah zai tabbatar da ku a hanya madaidaiciya da haka kenan in tansurullaha yansurkum menene in tansurullaha daga cikin nusratullah shine ka kaskantar da maƙiyin Allah da ka azumi da kake yi ibadar da azumi da kake yi kana kaskantar da shaiɗan, kuma kaskantar da shaiɗan yana cikin intan intansurullah sakamakon da za ka samu kuma in kayi haka shine yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah zai taimake ka kai kuma Allah zai tabbatar da diga-diganka akan hanya madaidaiciya famin hadha alwajhi ta wannan fuskar ne tsara saumu babal ibadati azumi ya zama shine ƙofa daga cikin ƙofofi na ibada na bautar Allah subhanahu wata'ala wa tsara junna sannan kuma azumi ya zama wata garkuwa ga duk wanda yake yin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wasaumu junna azumi garkuwa ne to da wannan ne azumi ya zama garkuwa saboda me saboda yana toshe maka sha'awa wanda kuma wannan hanyar ta sha'awa ita ce shedan yake shigowa zuwa gare ka haka ya zama maka wata garkuwa wadda shedan ba zai iya zuwa gare ka ba wannan a wata fuska kenan dan haka wasu malamai kuma suka ce a'a shi kan shi ci da sha din da kake yi shi yake taimakawa wurin samuwar jini a jikinka da kuma gudanar jini a cikin jijiyoyin jikinka. Shi kuma shaiɗan ta ina yake zirga-zirga a cikin jikin ɗan Adam, ta jijiyoyin jinin jikin ɗan Adam, fa inna shaiɗana ya jiri min ibni Adama, majirar dam, kamar yadda manzon Allah ya ce, shaiɗan yana zirga-zirga a cikin jikin ɗan Adam, ta yadda jini yake zirga-zirga a jikin ɗan Adam. to idan babu ci babu sha an taƙaita zirga-zirgar jini a jiki ko ba a taƙaita ba an taƙaita idan an taƙaita zirga-zirgar shedan a jikin ɗan adam daga azumi sai ya zama garkuwa ne ga ɗan adam ta hanyar ba shi kariya daga shedan shedan baya iya samun dama akan shi matuƙar dai akwai azumi a tattare da shi sai malam ya ce wa idza azumat fadilatuhu ila hadha alhajj idan ya zamanto girman falalar azumi ya kai wannan matakin da muke ji yana da daraja da hatta kai irin wannan matakin fala budda min bayani shurutihi zahira to babu makawa dole ayi bayanin menene sharuɗan azumin na zahiri domin bayan da za ka samu wannan falalar da kake ji ana faɗa ta azumi sai ka yi azumi na gaske wanda ya cika sharuɗan shi da wajiban shi sannan za ka samu falalar shi ba azumi na gado na al'ada ba Daka idan azumin yana da irin wannan falalar da wannan darajar, to a nan dole ne a yi bayanin menene sharɗan azumi na zahiri, walbatina menene kuma sharaddan azumi na batsini ciki da wannan azumi menene sharaddan da ake bukata bi zikri arkanihi ta hanyar ambatan menene rukunnan azumin wa sunanihi da kuma sunnonin azumin wa shurutihi al-batina da kuma sharaddan azumin na batsini akwai sharadda na zahiri wanda ake bukata a cika su wanda idan mutum bai cika su ba a fiƙihance za a ce azumin shi bai yi ba to amma kuma akwai wasu abubuwa wanda a fiƙihance za a ce azumin ka sauke nauyi ba za a ce ka biya ba amma kuma azuminka yana da matsala a ciki idan babu su idan kana so ka yi cikakken azumi ingantaccen azumi to ana buƙatar ka samar da waɗannan abubuwan a cikin azuminka wayannan abubuwan su ne abin malam ya ce to babu makawa dole a yi bayanin irin yadda azumin yake da kuma yadda ya kamata a yi shi sai sai alwajibatu wasunanu zahira wallawazimu bi ifsadihi wannan gabar za ta yi magana ne akan wajibai na zahiri na azumi wayannan ayyuka ne wajibi ga mai azumi wajibai ne na azumi wayannan abubuwan na zahiri wasu nanin zahira wayannan abubuwa ne sunnoni na zahiri wanda dole ana ana buƙatar su a matsayin sunnoni na azumi idan mutum ya zo da su azumin shi zai cika wallawazimu bi istadihi kuma menene abubuwan da suke lizimtar mutum idan azumin ya ɓaci idan azuminka ya samu matsala menene abubuwan da suka lizimta a kanka dole sai ka yi kafin azumin ya gyaru to wayannan su ne abubuwan da wannan gabar ta kunsa abu na farko malam ya ce ammal wajibatu zahira fa sittatun amma al'amura wajibai na zahiri na azumi guda shida ne wajibai na zahiri abubuwa ne guda shida wanda ana buƙatar mutum ya san su ya cika su yadda azumin shi zai zama wajiban azumin sun cika domin wajibi shi shine abinda idan ka yi shi za ka samu lada idan ba ka yi shi ba za ka samu zunubi Abin da aka yi umarni da shi umarni na dole da haka wanda ya yi shi ya cancanci samun lada a wurin Allah wanda kuma bai yi shi ba ya cancanci uquba a wurin Allah to wannan ne wajibi to nan wajibai guda shida malam yace ce al'awwal na farko wajibi na farko shine muraqabatu awwali shahri ramadan shine duban farkon watan ramadan shine wajibi na farko domin sai watan ya kama sannan sharaɗin wajabcin azumin yake tabbata kafin watan ya kama fa azumin bai wajaba ba sai ya kama sannan azumin yake wajaba to don haka abu na farko shine bibiyar ganin fitowar farkon watan azumin Ramadan ɗin. wa zalika bi ru'yatil hilal wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar ganin wata a duba wata a gani cewa wata ya fito ko bai fito ba yaushe za a duba wata na'am ranar ashirin da tara ga watan sha'aban shi ne ranar farko na duba wata haka za a duba watan ramadan a wannan a wannan ranar idan an ga wata a wannan ranar to sai zama gobe shi ne ɗaya ga watan ramadan kenan ɗaya ga watan Ramadan ya kama. Da haka wannan idan an ga wata a dare, to wannan farkon watan na washe gari ne. An gane, daga an ga wata da daddare ba za a ce watan na wannan ranar da ake ciki ne ba. Watan zai zama na yaushe ne, na washe gari ne. ko da yaushe aka ga watan wanda shi ne jumhur na malamai suka tafi a kai, ko yaushe aka ga wata a ranar ashirin ga wata ashirin da tara ga wata ko yaushe aka gan shi to wannan watan na rana mai zuwa ne rana mai shigowa duk da cewa waɗansu malamai suna tafiya akan cewa suna bambancewa tsakanin wanda aka gani kafin zawali da wanda aka gani bayan zawalin rana suna sa wanda aka gani bayan zawali shine za a yi ilhaƙin shi da rana mai zuwa amma in kafin zawali ne ba za a yi ilhaƙin shi da rana mai zuwa ba amma dai a wurin jumhur na malamai watan da aka gani a koyaushe to wannan in an ga wata jinjirin wata kenan ake magana in an gan shi to na rana mai zuwa ne shine zai zama ɗaya ga wata yawwa to idan ba a ga watan ba fa aka duba ba a gani ba shine fa in gumma idan watan ya ɓoyo, ba a gan shi ba fastikmalu 30 yawman min sha'ban to ana tabbatar da ganin wata ne ta hanyar cika kwana talatin a watan sha'ban din in dai watan sha'aban yayi kwana talatin, to kai tsaye rana ta gaba ta talatin da ɗaya shine ɗaya ga watan Ramadan ko an ga wata ko ba a ga wata ba ko an gani ko ba an gan shi a sama ko ba a gani ba in dai sha'aban yayi kwana talatin, to an gama sha'aban an shiga Ramadan amma idan ba haka ba za a duba wata ashirin da tara. in an gani shi kenan an gama sha'aban a ashirin da tara talatin za a shiga ramadan kenan ɗaya ga wata idan kuma ba a gani ba za a cike sha'aban kwana talatin to ranar talatin da ɗaya kai tsaye shine ɗaya ga watan ramadan domin malamai sun yi ijima'i malaman musulunci cewa watan musulunci kwana ashirin da tara ne ko talatin yana ashirin da tara yana zuwa talatin don haka ashirin da tara ko talatin idan watan da yake baya ya cika talatin to ya ƙare kai tsaye babu maganar neman kuma neman wata ranar talatin ga wata da haka za a kai tsaye an shiga wata na gaba kenan a talatin da ɗaya da haka malamai sun ijima'i cewa babu wata na musulunci talatin da ɗaya watannin musulunci gaba ɗaya ashirin da tara ne da kuma talatin ko ashirin da tara ko talatin zai iya yiwuwa watan bai bayyana ba sai ranar talatin ko sai ƙarshen ranar talatin za a gan shi zai iya yiwuwa kuma ya bayyana amma ba a gan shi ba shi ne fa'in gumma kamar yadda manzan Allah ya ce الشهر هكذا وهكذا سيتي فإن غم عليكم فقدروا له أو ترواية الحديث أو أنا حديث كما فأكملوا العدة ثلاثين فإن غم عليكم زي إيا يوا وتم بفتوبة zai iya yiwuwa kuma wani girgije ne ko wani hadari ko wani abu ya hana a ga watan. Amma dai tun ba a gan shi ba, babu wani shaidu da suka iya ganin watan da ido ta babu maganar wata kenan a shar'ance ya ce yau talatin ashirin da tara ta ƙare ba a gani ba ta ce to gobe talatin amma zai iya yiwa akwai watan an gane zai yiwa akwai watan amma ido bai iya gani ba ba iya ganin shi ba saboda hadari saboda girgije saboda hazo saboda wani abu da ya rufa watan shi sa galibi in yayi talatin ranar ɗaya ga wata ya za a gan shi za a gan shi babba ne saboda asalin shi kwanan shi nawa in ya fito ba a iya ganin shi ba ne saboda wani dalili asali kwanan shi biyu da fitowa amma a shar'anci a hukunci na shari'a Shi ne ɗaya ga wata a shari'a ba za a ƙaddara ba a ce ai tun da an auna an san a falaki an tabbatar ya fito don ba a gan shi ba don haka kawai ɗaya ga wata da ru'uya a manzon Allah ya shar'anta mana mai amfani da ita Su mu ku ru'uyatihi wa aftiru da ru'uyatihi ku yi azumi da ganin wata ku kuma aje azumi da ganin wata da haka wannan shine ma'anar abinda malam yake nufi anan da cewa fa in humma fastikmalu 30 yawman min sha'ban idan azumi idan watan ya bace to sai a cike kwana talatin a watan sha'ban sai sai wa na'ani bir ru'ya abinda muke nufi da gani ya ce ana ganin sunna ta farko shine ai muraqabar watan ramadan ko in an shi a ga jaririn watan Ramadan ya ce to abinda muke nufi da gani shine al'ilmu a sami ilimin ganin watan ilimin an gan shi shine ru'uyan da yake nufi ba yana nufin kai ma sai ka gani ba wancan ma sai ya gani abinda ake nufi a sami ilimi na gani to ta yaya ake samun ilimin ganin eh ta labari shi ne ce wa yahsulu zalika bi ƙauli adilin wahi Wani yana tabbata ne da faɗan adili guda ɗaya in aka samu mutum adili aka tabbatar wannan adili ne ya ce ya ga wata an yadda da adalcin shi to yanzu an samu al'ilmu bi ru'yatil hilal an sami ilimin ganin wata daga an ga wata kenan ko adili ya yi bayani mutum ɗaya adili ya tabbatar da an ga wata don haka za a karɓi wannan riwayar tashi a matsayin shi na adili shi yasa ake neman ina ne wurin tantance adalin yasa sai an sami inda ake tantance adalin ko in ya gani sai a zo a tantance tunda ba kowa ba ne adali ai sai a je a tantance sai a ce to an aminta da wane da ya ce ya ga wata don haka yanzu an ga wata yau ɗaya ga wata ko yau an ƙarshen azumi ya zo da haka ana samun ilimi na shigowar watan ramadan bi ƙauli adilin wahid da faɗar adili guda ɗaya amma wala ya butu hilalu shawwal amma watan shawwal shi kuma wane ne watan shawwal na'am watan ƙaramar sallah don an ɗauki watan ramadan da ƙaulin adili guda ɗaya don aka je ƙarshe ranar ashirin da tara ga watan ramadan sai wani adalin ya zo ya ce ya ga watan shawwal ya za a yi eh nan da a mutum ɗaya ya zo ya ce ya ga watan ramazan ya ka tabbatar da adalcin shi aka ɗauki azumi da aka je ƙarshen azumi ma sai wani ya sake zuwa ya ce ya ga watan shawwal na? a'a wancan na gani ne wannan kuma na ɗauka ne wannan kuma na ajewa ne Shi ne ce wala yasbutu hilalu shawwal ba a iya tabbatar da watan shawwal illa da kauli adlaini sai da ƙaunin magana adilai guda biyu sai mutum biyu in a ajewa ne amma in a ɗauka ne to mutum ɗaya ya isa za a ɗauka me yasa saboda taka tsantsan ababin ibada in ya ce ya gani kuma yi ne dama za a yi to za a ɗauka a yi amma in ana yi aka zo aka ce a aje to ajewa kuma wannan ba za a aje ba sai da dalilin da ya fi wancan ƙarfi a ajewa Daka wani ba zai zo ya shawu ya juya ya zo ya ce ya gani <laughs> yana so a yi sallah yana so a aje azumi ai sallah ta ce to ba za a tabbatar ga watan shawwal ba sai da kauli na adilai guda biyu ihtiyatan lil ibadati saboda taka tsantsan a babin ibada ibada ita ana yin ta ne a babin taka tsantsan da bin duk wani abu da za a yi a tsare ibadar to shi ake yi da haka wancan ɗauka ne don haka aka ɗauka aka yi ibadar aka shige ta wannan kuma ajewa ne yasa ba za a aje ba sai an bi ka tsantsan sama da wanda aka bi a lokacin da domin ɗaukar na mutum ɗaya shine taka tsantsan a lokacin ɗauka zai iya yiwuwa tabbas ɗin ne ya gani in kuma ba a ɗauka ba an yi me an saba ma Allah an aje ibada haka da ya ce ya gani kuma aka tabbatar da adali ne sai aka ɗauka amma ajewa in an ƙara an yi azumi guda ɗaya akwai zunubi ne ba zunubi ba saɓo ba ne tun da ba babu dalili tabbatacce da ake da ya yaƙini a kai kuma dama haka aka ce a yi da a wurin ajewa ana buƙatar dalilin da ya fi wancan ƙarfi sai da ƙaulin adalai guda biyu wa man sani a adilan duk wanda ya ji wani adali wa wasiƙa bi qawlihi kuma ya aminta da maganar shi ya samu aminti da tabbatin cewa e lallai wannan adali ne wannan ya tabbata adalin mutum ne kuma abin da ya faɗa ya aminta da shi ka aminta da abin da ya faɗa shi ne wa wasiqa bi qawlihi wa ghalaba ala dhannihi sidkuhu kuma ya samu rinjayen zato tabbataccen rinjaye kan cewa wannan abin da ya faɗa gaskiya ne lazima Hussau to ya lazimce shi azumi ya lazimce shi azumi ya shi wa in lam yaqdi alqadi bihi ko da alqali bai riga ya zartar da hukuncin shi ba mana ko da alƙali bai karɓi bai karɓi shaidar wannan mai wannan adalin ba kai a wurinka menene shi adili ne kana da yaƙinin gaskiya shi kana da tabbacin abin da ya faɗa gaskiya ne to sai ya faɗa za ka ɗauki azumi ko ba za ka ɗauka ba na'am za ka ɗauki azumi a kan watan shaidar da ya bayar to kuma ba a sanar da cewa an ga wata ba ba sanar da an ga wata ba shi ne dai da ya gani ɗin wannan babu saɓani wanda ya ga wata ya ƙinan dole ya ɗauki azumi in shi ya gani da idan shi kaga wata da idanka amma kuma ba a karɓi shaidar ganin wata ba yanzu me ya rage kai yanzu azumi ya kama ka kai da ka gani da idanka za ka yi azumi duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa ba zai yi ba in ba a karɓi ganin wata ba amma dai abin da ya fi shi ne tun da ya gani yanzu shi yana da yaƙini da aka zai yi azumi to amma a nan ana maganar da malam yake kawowa a nan wanda shi kuma ya aminta da shi ya yadda da shi ya yadda da adalcin shi ya aminta da maganar shi zai yi azumin tare da shi ko ba zai yi ba Uh-huh. eh zai yi in ya yarda da shi wannan shine kauli a mazhabin Imam Shafi'i wanda malam ya kawo anan malam yana tafiya eh, kamar yadda muka sani asalin littafin shine Ihya Ulumuddin ko na Abu Hamidul Ghazzali sannan Jamaluddin Al-Qasimi yayin wannan muktasar din to ya gina shi akan akan mazhabin Imam Shafi'i domin Imam Abu Hamid al Shafi'i ne ba Shafi'i ne amma kaulin da da yawa daga cikin malamai suka tafi akai shine wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da wasu suka rindayar shine as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas azumi Shi ne ranar da ake yin azumi gaba ɗaya kuma sallah ne ranar da ake yin sallah gaba ɗaya da aka duk wanda ba wannan ba ba azumi ba ne wanda ba wannan ba kuma ba sallah ba ne kenan a wurinsu wannan hadisin da manzan Allah ya ce a saumu yau mata sumun wal yau mata suka ce shi ne dalili wanda yake nuna jama'an shi ne azumin abinda jama'an aka tabbatar a jama'ance bai halatta wani ya fita daga wannan jama'a shi yasa ko arfa ne suka ce ko arfa ne haka ne idan ka ga wata da idanka ka ga wata da idanka ka je kuma ka je aikin hajji sai zama su can da ka je aikin hajjin ba a ga wannan watan naka ba a yadda da ganin shi ba ganin watan su daban kai ranar tara ga wata a wurinsu shine ranar ranar takwas ga wata a wurinsu shine ranar tara ga wata a wurinka kuma kai ka ga wata da idan za ka je ka hau arfa ranar tara ga watan ka ko za ka hau arfa ranar tara ga watan mutane to shine wal'adha matu tudhakun a kenan ran da jama'a suke gaba ɗaya kan aikin shine ranar aiki babu ibra da kai naka daban in dai wancan ba za ka yi naka daban ba to wannan ma ba za ka yi naka daban ba za ka bi abin da mutane gaba ɗaya suke kai kenan ba zai yi ka zo ana azumi gaba ɗaya gari ana gaba ɗaya gari ba azumi kai kaɗai kake azumi gaba ɗaya gari ba a sallah kai kaɗai kake sallah duka wannan ba zai yi ba da sallah tana zama sallah ne idan mutane gaba ɗaya suna sallah azumi yana zama azumi ne idan mutane gaba ɗaya suna zama suna azumi da mutum ya tafi tare da jama'a shi ne ya fi alkhairi a tattare da shi sai sani na biyu na biyu ne a cikin wazibai na zahiri na azumi guda guda shida anniyatu na biyu shine niyya bayan an samu watan ramadan ya bayyana to sai niyyar azumin watan ramadan din shine wajibi na biyu sai ce wala budda li kulli lailatin min niyyatin muayyanatin jazima kuma dole ne kowane dare kowane dare dole ne a yi mai niyyar wannan azumin wunin da zai zo tabbatacciyar niyya yanwi faridata saumi ramadana lillahi ta'ala zai yi niyyar azumin watan Ramadana. a kowane dare don Allah don neman yarda Allah kina in ya manta wata rana bai yi niyya ba da daddare gari ya waye bai da azumi ke shi ne abin da ya ke nufi a nan cewa dole kowane dare a yi mai niyyar azumin da za a yi Ina shi ne ma'anar lasu yama liman lam yubayyit niyya ko liman lam yubayyit siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumin da daddare kafin fitowa alfujir ba ka manta ba kai niyyar azumin ba kawai sai ka ana tayar da iqama ta sallar asuba azumin an yi niyya a ciki ko ba a yi ba na'am ka yi niyyar azumin ba kana jira sai ka tashi za ka yi sahur kai niyya sai ka makara aka kira sallah a bisa wannan ƙaunin ka faɗa cikin ka faɗa cikin matsala kenan wannan shine ƙaunin a shi shine ƙaunin mazhabin imamu shafi ga dole ne kowane dare sai an yi mai niyya kowace rana sai ka mata niyyarta da daddare kafin fitowa alfijir ɗin rana sannan azumi zai yi in baka yi niyya ba babu azumi amma wurin sauran malamai wanda shine mazhabin Imam Malik da sauran a'imma cewa Ramadan ana iya ɗaukan shi gaba ɗaya a matsayin ibada guda ɗaya domin saɓanin dama ya ginu akan wannan ne shin Ramadan ibada ɗaya ce guda ɗaya watan duka ko ko ibada ce daban-daban guda ashirin da tara ko talatin shi ne mahallul khilaf ɗin inda saɓanin ya faru waɗanda suka tafi akan cewa ibada ce ba Ramadan ba ibada ɗaya ba ce to dole kowace rana sai ka yi mata dole sai ka yi mata niyya waɗanda kuma suka ɗauki Ramadan ɗin dukan shi ibada ɗaya ce, suka ce to niyya ɗaya a daren farko ka yi niyyar za ka azumce watan duka, to ta wadatar maka, ko da kowace rana ba baka jaddada niyya ba ba ka da matsala, domin ka ɗauka ibada ce guda ɗaya. kuma ka yi niyyar za ka yi ta duka, inda matsalar take in wani abu ya yanke maka shi, in ka yanke wani uzuri ya shigo maka na aja azumi to in ka zo sai ka sake yin niyyar na wannan ragowar kwanakin da suka rage gaba ɗaya in ka manta ka dogara da waccan niyyar ta farko to niyyar ka bata yi ba wannan ragowar da kai babu niyya a ciki domin ka yi niyyar duka kuma niyyar ta yanke ka yi niyyar za ka azumta wata Ramazan duka an yi azumi goma ko ashirin sai kai rashin lafiya sai ka sha azumi, ko ka yi tafiya sai ka sha azumi, ko kuma al'ada ta samu fitin sai ta sha azumi. To yanzu in za ta dawo ko idan za ka dawo ka ci gaba, sai ka sake niyyar azumin da ya rage duka. cewa yanzu ka yi niyyar azumtar kwanaki kaza da suka rage na watan Ramadan. To sannan niyyar kaza ta dawo. In ba haka ba kuma kullum sai ka yi niyya. Ran da ka wayi gari ka manta alfijir ya fito, za ka ƙarasa azumi za ka biya, za ka biya azumin da ka sha. Domin wannan ba azumi a cikin shi, ba ka yi azumi ba tun da ba niyya. an gane to shine abin da yake nufi a nan ya kawo cewa niyya tana daga cikin wajibai na azumi do wajibi ce niyya bambancin shi za a iya yin ta guda ɗaya a duka watan ko ba za a iya yin ta guda ɗaya a duka watan ba sai an yi kullum Shi ne kawai bambancin amma wajibi ne azumi baya yi sai da niyya sai na uku الثالث واجبي نأكو لكتكين واجبا أذني الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم كاني و دقى شقر دوان أبو زوا تكين تكي عمدا da ka kame duk wani abu da za ka shigar a cikin ciki to dole ne ka kame kada ka yi shi da gangan ma'azikirin tsauni, tare da ambatan tare da tina azumi kana tuna cewa azumi kake yi akwai bambanci tsakanin shigar da abu ciki da gangan da kuma tuna cewa da tuna cewa kana azumi me bambancin wannan na'am ko ba a gane abin da yake nufi eh cin abu da gangan akwai abin da zaka ci da gangan akwai abin da zaka ci ba da gangan ba haka ne kamar me me cin abu da gangan da kuma wanda ba da gangan ba E ya wuce eh. ba da gangan ba ne hmm. ka ɗauka ka zuba ka sha ruwa da gangan ka sha sai shi ya sa ya ce ma'a zikirin saumi saboda akwai sha da gangan akwai kuma shan abu ba da gangan ba akwai kuma tuna kana azumi ko kuma rashin tuna kana azumi shan abu da gangan ka ɗauki abu ka san cewa abin sha ne ka sha amma ba ka tuna kana azumi ba wannan da gangan ne ka sha ko ba da gangan ka sha ba da gangan ka sha amma ba ka tuna kana azumi ba Shi ne na farko sannan kuma akwai abin da ka zo ka sha ba da gangan ba wani abu kana kwance ya zubo ma ya shige ma cikin ciki ba tare da kana da ba tare da gangan kai ba ya shige ma ciki za iya yiwa da ya shige din ka tuno kana azumi fa ya shige ma zai iya yiwa kuma baka tuno kana ma azumi ba amma dai abu ya shige ma ba da gangan ba haka shi ma wancan ka ɗauka ka sha da gangan amma baka tuna kana azumi ba da kuma ka ɗauka ka sha da gangan kuma ka tuna kana azumi amma ka sha da gangan mun gane bambancin to shi shine anan ya ce ka shigar da abu cikinka da gangan kuma kana tune cewa kana azumi sai ce to wannan fayaf su yafsudu saumuhu azumin mutum yana lalacewa bil akli ta hanyar cin abu in ka ci abu azumin ka zai lalace wa shurbi ko ka sha abu wa ko kuma ka shaƙi abu ta hanci shine su'ut abinda za ka shigar da shi cikin ka ta hanci amma ba ta baki ba shi ma wannan yana karya azumi wal haka al huqna Alhukuna shi ne tusa mutum da ake yin abu a tusa ma mutum abu zuwa cikin shi ta ƙasan shi, a tuta mai abu ta ƙasan shi ya shiga cikin shi shi ne hukuna ba wai ana maganar allura tumar ana hukuna allura ne a yanzu ko da muka sani da ake yi ba wannan allura da ake yi miki ake magana ba ana maganar ihtiqal da ake yi a shigar ma mutum ga wani abu ta duburar shi zuwa cikin shi to wannan shi ma yana karya azumi sai ce wala yufsidu alfasdi bilfasdi alfasdu baya karya azumi abinda ake ce mai fasdu shine fitar da jini daga jikin mutum balli-balli ake ce mai ku balli ba ban da ƙaho shine fasdu ana zuwa a samu wani wuri a jijiyar mutum da ake so a fitar da jinin wurin a tsaga wurin a sa aska ko reza ko wani abu mai kaifi a ɗan yanka kan jijiyar jini ya yana tsarkuwa daga jikin mutum ne alfasu sai ce to ba ya lalata azumi dan mutum ya yi wannan wal hijama haka kuma ƙaho haka ƙaho shi ma ya karya azumi wal haka sa kwalli a ido baya karya azumi wa idikalul mili fil uzun haka shigar da mashi da ake sawa da a cikin kunne a ɗiga mai ko magani a cikin kunne shigar da irin wannan mashiyin a cikin kunne shi ma baya karya azumi wal ihlil haka shigar da magani ta gaban mutum shi shine ihlil ɗin ta mafitar fitsari Yadda ake yi ana tusa abu da roba da magani da sauransu to wannan baya karya azumi وما يصل بغير bi من غبار min haka kuma duk abin da zai shiga ciki ba da nufin mutum ba na ƙura ta kan hanya ƙura ba tana shiga cikin mutum ba tana inda ƙura take kai kaki ba za ka ga ƙura tana fitowa a ciki wannan wanda bata sami shigewa ciki ba ke ko ita kake gani kana kako ta tana fitowa to wata ta shiga kenan to wannan ƙurar wanda ta shiga ba da nufi ba to wannan ba ta karya azumi amma idan da nufi ne ba dan anan ya sa kaidi ya ce bi ghairi qasdin abin da ya shiga ciki ba da nufi ba sai ga zama shi yanzu azumi yana ba shi wahala amma in ya je can inda ake aikin ƙasa da titi ya kwanta ya buɗe baki yana dan samun saukin azumi <laughs> ƙuran nan da take shiga tana ɗan taruwa mai uwar hanji yana ɗan samun sauƙi yanzu da me wannan ƙurar ta shiga da nufi daga ba shi ake magana ba irin wannan da ta shiga da nufi ba shi yasa ya ce bi ghairi qasdi abin da ya shiga ba tare da nufi ba min gubari tsariq na daga ƙura ta hanya au zubabatin tasbiqu ila jawfihi ko wani ƙwaro ƙuda kawai ya buɗe baki bai sani ba kawai ya faki ido ya faɗa sai dai ya ji shi a ciki to wannan azumin zai karye ko ba zai karye ba ya ci ƙuda ya ce to shi ma wannan baya baya baya lalata azumi azumin ba zai karye ba Auma ya yasbiqu ila al-jawfi fil madmadati haka kuma abin da zai kuɓuce ya shige cikin ciki lokacin kuskuren baki ya zo alwala yana kuskura baki kawai sai wani ruwa ya kwace ya shige ciki ya kasa dawo da shi to shi ma yana cikin abin da baya karya azumi sai ya ce fala yuftiru wannan ba zai karya mai azumi ba illa idza balaga fil madmadati sai dai idan ya kai makura wurin kuskuren bakin wanda zaka ga ya cika baki har da ɗaga wuya yana kuskuren baki wannan ruwa na wucewa ai ya sha ruwa kawai ba maganar ya ƙwace, sai idan ya kai matuƙa a wurin kuskuren bakin ya wuce ƙa'ida to wannan baya cikin wanda ake maganar azuminsu su bai karye ba shine istisna'in da yayi nan. in yayi irin wannan sai ce fayaftiru to wannan yana ko fayaftiru wannan azumin shi yana karyewa azumi ya rushe annahu muqassir domin yayi sakaci ne sakaci ne ya haifar da faruwar abu kaga in akwai sakaci a aikin to ba ka zo ka ce ai ba da san ranka ba ne ko ba da sanin ba Daka irin kuskuren baki na rashin sakaci daban irin kuskuren baki kuma mai sakaci daban to wannan azumi zai karye in an yi ne wanda akwai sakaci a ciki wa huwa radina da bi amdan ala ce, to wannan shine muke nufi da muka ce wanda ya shigar da abu a cikin shi amdan da gangan a can da ya ce mutum ya kane daga shigar da abu cikin shi da gangan ya ce to irin wannan muke nufi cewa da gangan domin wanda ya yi da sakaci wannan da gangan ne fa amma zikirus saumi amma da muka ce ma'a zikirus saumi cewa ya tuna azumin ba aradna bihi al-ihtiraza anan anin nasi mun kawo wannan gaban ne domin a cire wanda yayi da mantuwa domin wanda yayi da mantuwa hukuncin shi daban amma idan ba da mantuwa bane shine ake magana cewa kada mutum ya zama ya kame kanshi daga shigar da kowane abu zuwa cikin shi da gangan kuma yana tuna da cewa azumi yake amma in ya manta to wannan hukunci ne daban fa innahu la la yuftir idan da mantuwa ne to wannan azumin shi bai karye ba wannan shine kaulin jumhur na malamai idan mutum ya manta yana azumi sai ya ci wani abu ko ya sha wani abu to wannan azumin bai karye ba zai ci gaba da azumin shi sannan babu komai akan shi saɓanin malikiya kawai a malikiya ne shine ko da mantuwa mutum yayi in dai azumin wajibi ne azumin farilla ne to zai ci gaba da yin azumin sunan shi kama baki ko amma kuma zai biya wannan azumin da ya ci da mantuwa amma sauran jumhur na malamai gaba ɗaya imamu abu hanifa da shafi'i da ahmad duka sun tafi akan cewa idan da mantuwa ne mutum ya yi wannan babu komai a kan shi zai ci gaba sun dogara da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya fa huwa sa'imun fa akala aw sharib falyutimma sawmuhu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa wanda ya manta yana azumi ya ci abu ko ya sha abu manzon Allah ya ce to ya cika azumin shi Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi amma duk da haka malikiya akan wannan sun ce eh, haka ne ya cika azumin shi shine ma'anar ya karasa azumin amma dai maganar biya fa ai ba ai maganar biya ba daga dole ya cika azumin ya karasa Allah ya siyar da shi ya shayar da shi amma kuma zai biya azumi daga baya Ina akwai riwayar a sahih al-Imam Ibn Khuzaimah wanda a cikin hadisin ya ce fala a alaihi wala A wannan jumhur suka ƙara rushe maganar eh, malikiya kan wannan ya a riwayar hadisin manzo ya ce babu biya babu kaffara ka maganar cewa sai an biya bata taso ba to wannan shine wajibi na uku daga cikin wajibai na azumi saura ragowar wajibai guda guda uku kenan za mu tsaya a kan wannan insha Allah ta'ala za mu sa'a sa'a darasi mai zuwa insha Allah wala'alla kuma sai mun ƙara kwanakin kwanakin darasin saboda ina so ya zama ya ya gamu a cikin satin nan guda biyu zama akalla muna da sati biyu kafin kafin Ramadan insha Allah والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار